بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر الحمد وحد الحفظ باللسان والقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول مع الله سبحانه وتعالى يسأل هذا اليوم عشرين بقي ووصل الشجع أو المشكلة تنقل بقي اليوم ثلاثين كما هو مشاهد في ووصل هو مشاهد شكرا تنقل هو مشاهد za mu dora a cikin da muka tsaya a ciya a cikin wannan littafi mai albarka kwakwari islam na shekh muhammad ibn abdulhad allah ko da ta zai yi shi da gabara da hamdu wannan ne darasin su wani biyu kuma kai da aka cewar zara ta farko a matsayin mukaddima kuma da zama sai mu wata ce za mu tashi a babin da malamin ke kawar rahimahullah babu da inda hukumin islam وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال مجاهد السبل البدع والشبهات قال رحمه الله باب وجود دخول الإسلام باب da zai mana bayanin hukuncin shiga musulunci wajibi mana babu wujubi da wurin islam babu da zai mana bayanin wajibi ne a shiga musulunci ba za ki gani dan kada mutum ya dauka cewa a can matashin farko ya ce farko islam abu ne da yake da falala na yadda falala ce kadai babu wajibi a shi sai wannan ba zai nuna mana wajibi ne a cikin musulunci shi ne a wasafar da wannan babi yake ɗauke da shi babi da yake bayanin wajibcin shiga cikin addinin musulunci wa ƙaunin lahi ta'ala kuma babu zai mana bayanin wani allah subhanahu wa ta'ala da yake wa man yartari غير الإسلام دينا ومن يرتغي duk wanda ya bi غير الإسلام abin da ba musulunci ba dinan ya bi addinin da ba na musulunci ba ba na yi kuma da minhu ba za a taɓa karɓa a wurinsa ba ba na ba za a taɓa karɓa wannan abin da ba abu na farko kenan abu na biyu wa kuma fil akhirah min al khasirin shi kuma a ranar yana cikin asararu Allah ya har wannan wannan aya ta farko kai tsaye a cikin na cewa wajibi ne mutum ya yi abin da yake musulunci yadda in dai wani abin da ba musulunci ba Allah ta'ala ba zai taɓa karɓa wani shi wannan abin gargajiya ce shi wannan abin kiristanci ne shi wannan abin yahudanci ne shi wannan abin addinin buda ne addinin magudanci ne da ne abin da muke yi in dai ba musulunci ba Allah maɗaukakin sarki zai taɓa karɓa wani amma wannan ya zama dalili a kan wani mutum shiga musulunci. Yanzu in bai musulunci ba Allah ta'ala ba zai karɓi wannan abu a wurin abu na biyu farko kenan abu na biyu kuma wa huwa fil akhirah shi kuma a ranar ƙarshe wanda ya kuwa na ɗin yana khasirin yana cikin asararu wanda yake na yana cikin asararu duk da suke na khasira fi'il ne da yake da muta'addi fi'il ne da yake da hukunci kaga ya yi asara za ka bai za ka yi cewa asara ne ne kuma da آية سورة الشوارع في الشوارع يا أبدا هو ذلك الذين خرجوا أنفسهم وأهليهم ne. A سورة kawunan حاولهم kuma duk da asara iyalan su wanda bai ba addinin musulunci ba mace ko namiji saboda ayat ta zai wa man yarda man ismu ne da fiya tsawon musulma ana yana da zatuwa zuwa da namiji yana da zatuwa zuwa da mace wata wa man yarda da zarar ne wanda ya yi ta bakin da ba na musulunci ba wadda ya kuma da yin to wannan ba za a taɓa karɓar wannan addini shi ba da ba musulunci ba ko kuma da aka yi kuma kafirin kuma shi a ranar lahira yana cikin a kawo Allah ya yi. Duk abin da na fara wannan aya tana nuna mana kenan wajibi na cikin musulunci. Dan mutum da ya musulunci ba ta abin da ya yi Allah ba zai karɓa ba. Sannan kuma na ra'ayi ya cikin a kawo. Yankin na biyu kuma yana nuna mana kenan waɗanda suka zo kafin mu ne waɗanda suka zo kafin mu annabi isa alaihi salatu wasalam annabi musa alaihi salatu wasalam annabi nuh annabi salih dukkanin annabawa musulunci suke فلما أحسن من الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحوار فلما قال الحوار بن عمرو أنصار الله قال ما حسب التنوين الكفراء قال ما حصل الى الله ما كان الشرطة العالم يجب واشهد بأننا مسلمون قال شعيب هنا قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال آل قال آل العالم فاشهد بأننا مسلمون sai suka ce ka shaida cewa mu musulmai ne dama nan da wani wani su shaida mu musulmai ne yana annabi isa alaihi salatu wasalam da waɗanda suke tare da shi ne suke musulunci suke haka na annabi isa alaihi salatu wasalam musulunci annabi ibrahim musulunci ne babu wani annabi da suke annabawa da ya zo da wani addinin da ba musulunci ba mun faɗi wannan a darasin farko mun faɗi wannan a darasin jiya haka nan muna faɗa wannan a wannan darasin babu wani annabi الله سبحانه وتعالى wata'ala ya turo shi أكيد sai da addinin لك أنا ya shi a darasin shekarar da ya ce dan يا اخوان ابراهيم القوالة من البيت اسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قلت يا اخوان ابراهيم القوالة من البيت اسماعيل ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمين لك ولا تسلم وقوم في احد أنا مسلم في الدنيا حتى أن في إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يسمى الجماعة وكانوا بسم الله حق الجهاد واجتباكم وما كان عليكم في الدين من حرج الا تأذيكم ابراهيم هو تهمكم المسلمين من هو غير بس كما رمضان في سكن هو شيء ابراهيم شيء اللي يسمى يوم الصلاة على ابراهيم شيء مهم يسمى يوم الصلاة مسلمين من قبل الدين. إذا ما هو النبي يدل ولا الدين اللي هو مسلم. لا زما واجب يكرم مسلم مسلم. مسلم مسلم. وهذا يقول مسلم مسلم. zai ban karɓa ne za a karɓa da gare shi in yi musulunci da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ne ke gargajiya ya hada da musulunci Allah bai karɓa ba dan asalin farko gora musulunci ake bukata ba bukata a cikin da yake ko a cikin da yake gargajiya ko a cikin da yake musulunci ko da su mutuwa ya tafi musa ko ga ya Allah Allah ya yi وقوله تعالى فمن الله تعالى يقول إن الدين عند الله lalle addini a can wurin Allah al-islamu shi ne musulunci domin inna arba na su bin da sauki addina shi ne su ina al-islamu shi ne kamar ina inna addina lalle abin da yake addini inda Allah a can wurin Allah subhanahu wa ta'ala al-islam shi ne abin da yake musulunci shi ne addini a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne a mako shi ne a ko'ina amma duk abin da ba musulunci ba to ba a ne wani ke wani yana da nuna ma cewa wajibi ne a shiga musulunci wajibi ne a musulunci da kowace kabila mutum ya fito ko da kowace kasar tunda musulunci ba wata kabila ba ne daga cikin kabilu ko na wata jihar daga cikin jihohi ko na wata kasa daga cikin kasashe ko wani yanki daga cikin yankunan وقول الله تعالى تبدأ الله سبحانه وتعالى يوسف وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا هو الذي ون صراطي شنو تفرقنا شنو تفرق مستقيما من تكير باب كذا باب كذا دعوة باب كذا زوار من تكير فاتبعوه سورة ولا تتبعوا سبلا kada ku bi wasu hanyoyi da aka kabo su aka raba su da musulunci da fata farraka bi kuma an sabi sai waɗannan hanyoyi da raba ku da daban da farki dan tun da alimta yake sai da wani abu ta hanyar ta zo ta haɗar rafuwa da shi wata kira wata hanyar ba ta haɗe shi ba sai da wani mutum sun yi tafi wannan ko yake ba zai ɗan yana ya ɗan haɗa da wannan kuma ai fara lafiya har wannan ya fi ya fi nama da ba da ya rubuta a mawa ce walatin walatin da bi usula kar ku mun hanyoyi da ke gefe da ya kawo aka sa ta tabara ka su ma su yi sai waɗannan hanyoyin da raba ku da dabbun tafarki Allah da ruwan mu tafarki Allah da yake mustaqim sai waɗannan hanyoyin kuma da na tsaka su Allah ta'ala ya kai. Fara mujani mujani bin jama'a yana cikin manyan manyan malaman tafsiri a zamanin tabi'ai ya kokuta tafsirin sa a wajen abdullahi dan abbas yana cikin manyan manyan almajiran abdullahi ibn abbas ya karanta alqur'ani a gaban abdullahi ibn abbas harafi harafi harafi harafi ya ce ya dawo ya ce ya dawo ana fassara ne ya ce ya dawo ana fassara ne ya ce ya dawo ana fassara ne sai ya yi sauka ba ke ruwa gaba ɗin saukar da aka rubuta su yayin aka ba Abdullahi da ban samu ko Qur'ani mai girma sauka talatin da wasu saukar a ciki yayin da ne kawai don zamtacin kilawa don arabajin kilawa da kuma wani da su to kyakkyawa da ta zama sha'awa talatin din ne ya yi su domin kilawa da kalla sauka uku kuma ya yi su domin fasa a je a dawo a je a dawo sai da yi kuma a so uku ne domin tabbatar da tilawa so talatin da ne domin fasa na ɗan shi a karatu amma da kuma kai wata kai da su duk kwazo a kula da ba amma da wani da kyar da mutarkata ne yi wa a da tura shi da ake tura shi da ake a ta haka wani mamarin ya karanta ya karanta ayoyi ya karanta a ranar wajima yana jan ayoyin ayoyin suna da shi amma da kanalar ya fita da makarantar bashi ba bukatu da ainihin zai tsaye ne iyayen ma sun yana zuwa ran su bi ba kai walima ba wani yayin walima da ne ki kamar yan saura wannan kuma wani kuma walima ba a kokar hajja sai da yanzu ya wani ne sai da yanzu ya su da rasu a wannan kira sannan kuma yanzu mai mai tasu uku a kan abin da shafa a shi sa ba yau shi idan tafsiri ya zama daga wani mujahid mun zama to shi ke na kan kamar tafsiri to shi wani mujahid mun zama shi yake cewa da Allah ta'ala ya ce wala tattabi subula wai me ne ne subula a wannan ayatin da sun zama da ram ba da mujahid sai mujahid mun zama yake subulu waɗannan hanyoyin da Allah ta'ala ya ce kada ku bi a dibibar wa shubuhat so ne bidiyoyi da shubuhat kuma wani mutum ya shigo da ya rasu a shekara ta ɗari yi ne da wani abu ke duniya a duk wani yau tsakanin mu da shekara dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari uku da wani abu an zama jama'a ta ɗari dala ne wani masu yake idan abin da ya zara da zara an ci algida da zara an faɗi a cikin ɓangaren kamar a ce a bakin su kuma da su sunan bidiya yake albidar abin da ake da asubun sune albidar wa bid'o'i wa shubuhat shubuhi suka zama ko ya ta shubuha ba kamar ta wuce mummunan kila ce ana samun shubuha a aqida ana samun shubuha a al-ahkam ana samun shubuha a al-awra ba sai da wanda yake shubuha ba kamar bala'i ba ba su ne ke kuma da shubuhat فقد استمر منه العلم وهو قام بشبهات وقام الحرام الراعي يرعى حول الحمى مسألة الشبهة فقرم مسألة رجل قرم قال مجاهد السبل البدع والشبهات كما روى حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم da yake domin taɓa shubhat da ke saura da ke yin da kuma wa shubhat da ba su haram abin nan ibn rajab al-hanbali da yake shan wata hadisi ne wannan shubha ya yi magana shubha cuta ce da cikin manya manyan shubhawa cuta ce da cikin manya manyan wanda yake ita ce ta kai ga nasara inda suke a yau saboda annabi ta alaihi salatu wasalam sai ga shi yana warkar da wanda aka haifa da makanansa ba kan shi da aka mara sai ga shi yana warkar da wanda yake yana da kuturta kuturtan ma ba da kashiya ba mai al'adun al'adun sai abin da tsarar kuturta ya zo in mutum ya rasu ita ne ita ce wannan ai Allah ne da suke shi ba ta shige su suka allantar da shi ترى شبهة والكلام هذا شبهة والكلام هذا لا يحتاج ممتاز ومن يمر بالشبهة da sai ga mutum ya tsantsan shubha ya mai da abin da yake yi Allah ya tsaye bisa ma da yake yi mutum ya kuma zama yake albidar rufiyoyi ko shubha da shi dan ita bidiya ana mata kallon addini ce alhalin kuma ba addini ce sai wanda ta sha da a shari'a ke ba da za a mutum ya ɗauki a shari'a ya ce addini ba addini amma sai mutum ya ɗauki wani abu da sunan addini da kuma sun ƙarfi Allah ta lafi inda mutum ya Allah ta lafi su a su ko shi wanda yake kowannan wanda da su yana masa kallon addini to daga nan ba za a ga yana ya sake addinin ta ku ɗaya ta ku biyu ta ku uku ta ku biyu har ka zama an wa an riga inda yake daban inda addini yake yi can zai ce da duka ba. Allah ya da biyan ko ko biyan fara biyan dukkan waɗanda suka rabu da addininsu suka ajiye addinin daban suka zo zai kama daban أقول sai raba da shi kenan ko kuma farkon kuni ne wani suka ba هو يجانا الله تعالى yada kowa ya gyara وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وعن عائشة أن روى الحديث إلى عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها صديقة إذا كانت صديقة فلما يكون لكم صديقة hijiransa kuma rafi da shi ya nemo imamu musulmi kuma hijiran da kyau ita ta ta su shi ta ce mahaifin su shi ne hijiransa kuma rafi da shi ya wani imamu musulmi Allah ta'ala ya ƙara Allah ta'ala ya ƙara masa ɗaukaka tabbace da cikin mata wani da Allah mai sarki ya tafi rayuwar mai gidan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk duk ba su shekara goma sha takwas ba shekarar aure da shekarar hajjar شخصية تتوجد كانت تبدأ مرة تبدأ كانت تبدأ تبدو أن رسولك مثل غاشة ما قصد أنه كانت تبدأ إيه؟ قلت ونقول هكذا يظهر على إيه؟ ذات الآن وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها ده حديثا سوريا ده حديثا وسوريا duk ana waituwa da gurin na Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ta'ala ya kara mata ita ma Allah ta'ala ya mata wannan ta ga kiki ba ta ga kiki ba Allah ta'ala ya kara mata dokaka Allah ta'ala ya kara mata وعن عائشة رضي الله عنها رسول الله عليه وسلم ba zai ɗauki nauyin kawo su gobe na'am wannan shi da rabbi Allah ana azar wani hadisi daga rana shi Allah ta da kara masa ita rana shi ta kan dalibai mata ban da dalibai maza da cikin dalibai da mata a kowace ake kira Amadu bin Abdulrahman babban dalibai da ce ita Amadu bin Abdulrahman wacce take dalibai na Aisha radiyallahu anha ita ce malamar malamin Malik

في عمر في عائشة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله قال تعالى تعالى رضي الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما لم يتعالى في الله أنت أنا سؤالة بدأ برشياتي من أحدث في أولنا هذا إبوان دوين أعداء أتكون ونن أدين النار ما تقول مجد saboda zan domin mun faɗi shi yana da fatuwa da mace yana da fatuwa da namiji man ahdatha fi amrina haɗa. duk wanda ya tsada ah, ah, a cikin addinin nan mu ma laysa minhu abinda baya ciki ya kawo shi ya sa to ko huwa wannan abin da ya kawo an mai mushi ba a bukata saboda addinin ya cika da bai wanda ce ba a bukatar kare ta ya mai musulunci kariya ta ciki duk wanda ya kawo da wani abu da sunan addini ya san addini ba a domin yin haka yana nuna shirku ga mutum cewa magana mafi gaba ita daga mutunci ba ka lura da kyau duk wani wanda ya ce ga wani abu yana cikin addini ko mai tsara da kyau ko alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba to wannan abin wannan abin wannan abin wannan wanda ya ga wannan yana cikin wannan manzon manzo Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما عبدنا من فتاة أرسل ما مطلب شبهوني بسيطة أسلمر مطلب سيكا تعالى شكرا ويزوم أسال فلا مطلب سيكا كامل سيهان من جدا أسال ما مطلب سيكا من جدا جدا أريد أريد أكون بوجود ثم جانا كما يبقى من جدا أنا ما يمكن أن أقول كل ما أجيئك هذا أبيت الصمع يبقى من جدا أجيئك هذا أمور يبقى من جدا ya fahimci cewa abin da ake magana shi ne a kan abin da ya faru kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kai ce wannan al'amura yake cewa wal khayra wal jibala wal halala wal taqwa wal yake wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ta'ala yana halitta kuma abin da musulmi inda a wannan lokacin abin da aka ambata shine al khayra da al jibala da al halala ba ko waɗannan ma aka faɗa a ciki ya ga ta'ala ce da shi ga shi ga shi ga shi amma sai mutum ya ce to dan me za a hau jirgin sama dan Allah ta'ala ce wa ya khuluqu ma la ta'lamu Allah ta'ala yana halitta ba wala halitta ba yana yin ya khuluqu fi mawali Allah yana halitta abin da ba sani ba wani hadisi a farjawo imam bukari da wasu da suke da shi wani hadisi yana cikin hadisan da malamai suka ba su da shi ne da su ginshiƙan addinin musulunci hadisan da suka bi da addinin musulunci wanda yana ciki domin yana cikin hadisan da suka bi da musulunci kariya na babu wani abu da za a sa a cikin musulunci da sunan musulunci ba bayan musulunci ya riga ya cika wato lafazin a wani lafazin man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alai amrana ba mu muka sanya shi wannan aikin ba wa kuma rabbi to an bai musu da wannan aikin ba a faɗa انظر من عمل عملا عملا نكرة تضع الصيام العشر قال مثل في ولد إذا ما فينا دون الإنسان لا العمر wanda ya daga kowane irin aikin da ba a tashi ba don ka fahimci cewa ubangiji ba da wani alaƙi da ba zai wa kan yawa aiki ba ka fahimci wannan da kyau Allah bai zarrabe ka na ka tara aiki da yawa abin da Allah ya zarrabe ka shine ka yi aiki da kyau kamar da wani da magana ɗaya daga cikin su haka yace ko magana abu da za wani misalin sauran da zai jirgin ma a saka wa wani tsinin ahun wakon arzu wani kamfani jimali ibarar da minar mutabi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi yake cewa da wani da zai yi zuhur ruwa a kullu shekari allah bai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa yau da cikin ku ya kuke kyawun aiki da wani cikin kuwa ya kare aiki mai yawa don zai zama da ya kare aiki mai yawa kuma gaba ɗaya ake tutuwa da shi a tutuwa da kuma sai mace ce ba sai wani ya ɗan kuɗi a fana ala yana a abin da zai saboda haka abin da ake bukata shi ne aiki mai kyau da shi ma na da amalan da su a ne amurwa su وللبخاري الراوي الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري أبدا البخاري سنن داود سنن محمد سنن ما يقول إسماعيل سنن داود بخارى سنة يتي أصفهان من قام هذا الشيء يلا من الكتاب يوم هذا الشيء أقول الأدب المفرد أقول التألق الجديد أقول أندلس قديم زي ما هو سيدين أقول أندلس صحيح والله مش عارف بسوي البخاري والبخاري أنا في هريرة رضي الله عنه أو إمام البخاري وسأل رجل أبو هريرة تعالى تعالى تعالى وشيخ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي wanda yake ya taɓa zama gwamnan kufa ya zo ya ɗauki hanci yana share yana share zuba ya fashe kuka to dan ya tura faɗin Allah ta'ala ne yake cewa sun malaka tsarin da yau an sannan tabbas a ranar lahira sai an tambaye ku dan zai yi kima sai kina a da sai dai share da duniya amma yanzu har kike da ko shawarwari a shi an gama dan Allah ne da yake akan wannan قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم هل بدا مسلم يجب تجارة سيبا أما طوال سمع قولة أما إذا نسيت تكرم قوله يسوع طوال وان طوال لهم طوال ولا من يسلم عليه يمشي جميع ما يقول الله تعالى يمشي والله يقول لك من شيء شيء ذاتي ولا مستحيل أو مستحيل ولا مستحيل ونقول ده in wani wanke ko kashe ne karfe sai da yana kin yi mata kin yi wani ne ana suwa da kwanar yau Allah ni ma wani dai da dare ke wankewa dan ya wanke yau shi sai kashe wuta a bauta marsari Allah zai kai mu da ba ba ya bushe sai ne bushe Allah subhanahu wa ta'ala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي وقولوا الجنه الا من ابى قالوا ومن ابى قال من ابى ان الجنه ومن اصاب فمن ابى من ذهب صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى عزيز الامام البخاري يجب كل امتي سته من الامه ومن كل سنه في الشام القبور يدخلون الجنه لا تشبع الجنه الا من ابى سته ويجيبها amma san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine kowa ya shiga to wannan wata goma kuma al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta shi akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba ummatu da'awa ita ya kuma ba shi da arman da musulman duk al'anar da Allah ta'ala ya kuma manzan Allah sallama zai yi kira su zuwa musulunci suna kira ummatu da'awa ummatu ijaba kuma su musulman da suka amsa والله يقول لي ذلك السلام ألا أن كده قوة لقوة هو يجب أن أمرش أما هو يلقي يعني من المشاور لا صلاة المستقيم يلقي شيء يلقي وانت يلقي سوء هو أكبر في ذلك رجل الذي يقول له أمر كده قلنا جنة إلا من أعطى صدقه ودي قال تصدق تجواني أبا يا رسول الله ونجي باء الجنة قال كما قال الشيء من أطاعني تقوى ويبيني دخل الجنة ولا يجب أن أطاعني wa man asani wanda ya saba min fa kad am wanda ya bi da aljanna shi ya zaba ma kai shi in shiga aljanna fa man yusaddiqu bila shaqati fa zalika wannan kenan yana nuna mana wajibi shiga musulunci Dan shi ne biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shiga musulunci riko da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne musulunci wani ya taɓa yin ba yace ma yace ya ji wani ya ce duk wanda ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai yi aiki da shi ba kuna ji magana da duk wanda ya so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana son manzo Allah to ko da ya aiki ba ba zai shiga aljanna zai shiga aljanna to wannan kuma ba zai hasu ba ba za su taba ba wannan adam samu yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana saba wa umarnin manzo Allah wannan mutum shugura da kyau yana son manzo Allah manzo Allah a dan shi kuma ya zauna yana son manzo Allah manzo Allah ya a zauna shi kuma dai kun ga dinnan haka sai mu lura shugura ce ake amfani da irin wannan zokuta sai ba a shirin Muhammad bin Abdullah ne da ita da sura cikin shubha dan a yi wa mutane shubha sanwar ba Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne ba kowa duk da ba amma abin da zai gaskata ba ya wa da awa ce kowa duk da ba abin da zai gaskata shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai wa Ali ibn Abi Talib kinta yace ka tafi zuwa kai ba yace ka tafi karka wani سيدنا علي من هذا تطير الدنيا سيدنا يا رسول الله علي من يكش بيقول وي وي هذا الشيء شو صور أنت تكلم فيه شو لون ده على الصلاة أتلاقى في الصور بارسلي آه سيدنا يا كسر وي وي وي وي وي آه يا رسول الله كم يدري بيقول وي وي وي آه أدي له من الله سيدنا ما زال يجيني كذي سيدنا كذي وشو هي رما يبي suna shi da ko na sha mu kyauta mana ma'aikata ana kira da hannun Allah tabbata a gare shi yana kan bumbai yana hudu ba ranar juma'a yawan wani yana kan ɓallata mutane a cikin lokacin da wani ke sun ɓallata mutane a fulaka masu kuma ya san ko kabashi cikin masallaci ya san ko ɗaya saura ɗaya dan sun da yake da wannan da sun ɓallata mutane kai saura sai fulaka masu ne zauna a kan azarfi goma. Bai iya ɗauko ɗin zamar ya shigo da ita ba a wata rauki kyau da ke kan adadin kowa ko ne kawai ke aika shi da a shi aika wani da wani aiki kaga waɗannan ko da ba su ce su ne wasu ya manzan Allah ba kai ka san su ne wasu ya manzan Allah domin ba sa ƙetar inda ya shata musu za a zarge shi a su a ce shi dan ka zani dan ka zani wannan shi da ya ɗauki wannan a matsayin lazimi ko ya ba ta wata shi lokaci amma su so ya kasu kuce haka da wannan ne ake samun matsayi ake samun ɗaukaka a wani Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ne tsantsar biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma mutum ya ɗauko karatu na da da yau yanzu yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kiran da na hadisi yana yana hadisin wanda yake ko mahaifinsa zai iya kira sunan mahaifinsa da mahaifiyarsa yana mahaifinsa na mahaifiyarsa yana kiɗa wani suna rawa ana bi suna rawa wani suna ya zama tun da iya wannan ba sai da idawo da darajar manzo a rasu lama kamar darajar mahaifin domin iya burta waɗannan ƙazamahun Zama don makamu ne ƙazamahun makamu mutu dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya barbanta a ce ana ana cin ana yana hanyar wannan ya ba ta balle har a zo a ce wanda ga ya san manzo Allah ta kawo za ku zo ku bar wani a can amurka ya ko ya aibanta manzo Allah to shi wannan kuma rubu ya ce don yana magana da yaron ku don yana magana da yaron ku to kuma ne da da kuma yana kira manzo Allah yana kira da lafiyarsa Wani ga yana cewa baban baki baban a kudu da zai shi kwana yana cewa yana cewa manzala wani baban baki an kuma su zara ji baki manzala wannan in bai zama wanda ya rage wa manzala su da wannan ba su wani ne ke shi kowai shi ne su na manzala sallallahu alaihi wasallam akwai ɗan bayan shi akwai wayan shi akwai musulmi المنكر sabon umar قال رسول الله عز وجل في صحيح ان ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومستلزم في الاسلام سنه الجاهليه ومطلب دم امرئ مسلم غير حق ليذيق دمه رواه البخاري وفي الصحيح أو تربع حديثي دفع الصحيح معنى وده زمان سوري البخاري وده زمان سوري مسلم كما يقول أقوال من البخاري يقول لي بلا بشيء أن ابن عباس أن تربع حديثي دفع عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن شركة ترجمان القرآن مثلا تقرأ القرآن الكريم shi wanda ana so da yawa a zuwa yake amma wanda so da dini wa a duhu da ya la a fahimtar da shi لأنها تستند بمفسر القرآن سنة جزء غير الصحابة أنا أنا الصحابة أنا أنا الصحابة شيء أنا عبد الله بن عباس عباس ده أن من بابا من الله صلى الله عليه وسلم لا بيجي ما شيء من بابا عبد الله mahaifin عباس ما Abdullahi عبد الله بن عباس bin Abbas da ما Talib عليم ضد الرقم والعين والعين ولكن يقول كلام عباس وقلت للدين عباس يلا تكون أهل البيت لا تعيش كلام عبد الله بن عباس أما كان يقول عبد الله بن عباس كان أهل البيت عبد الله بن عباس يلا تكون ما كان القرآن masana alƙur'ani Allah ta'ala ya sanar da shi tafsirin alƙur'ani Allah ta'ala ya ƙara mashi gaba da ƙara shi shi ma ya zama tafsirin iri daban ba ya zama tafsirin iri daban ba tarihi ya nuna lokacin da ake masu na aliyu a yaka suka gafatar da su na aliyu suka gafatar da mu'awiyar su na aliyu suka ce aliyu na da su zama a kafare ne معاوية بن أبي سفيان da duk jama'a shi kafirai ne kenan su isu ne kawai su kimanin dubu goma sha Abdullahi na Abbas ya ce da su ya ce da Ali bin Abi Talib ya ba shi izinin ya ke tattauna da su ya ce za ka iya su ya ce ba shi izini ya ke tattauna da su ya ce me ne rubutun su da Ali bin Abi Talib da da Ali bin Abi Talib ya ce shi rubutun su da su shi ne abubuwa da wahala a gaban farko dan ne dan ne za a ce wai a ɗebo wasu tawaga da cikin zama a wani gina tuwali a ɗebo wasu daga cikin ma'aurar da su da a ce wani su za su yi su za su tattauna bayan Allah ta ala ya ce ina shukuru da lafiya kuma shi ma da yawan magana a ko kuma shi ma da yawan magana a ko sai abu da ta amfani da ciki a makar kuma a kan abin da ya shafi jinin zuwa ya al'amma zuwa ko kuma ne zuwa Allah ta'ala yake cewa a kan abin da ya shafi jini na zoro da aka kashe a haram Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الشيء وأنتم حرم وما قتله من متعمد الرجل فهو مثل ما قتل من النعم يحكم به سواء أجل يؤتي أما wasu mutum biyu da cikin yi hukunci a kan abin da ya hukuncin mutumin da ya kashe gwamnati a cikin harami ne hukuncinsa a samu mutum biyu da cikin yi hukunci suke dogaro da ya dauki akuya ko ya dauki saniya ko ya dauki a wannan rakwani da sauransu ya mayar da shi a gurgun wancan noman da ya yana a kan jinin zuwan Allah ta ala ce a samu mutum nawa idan kuma kan jinin mutane haka abdullahi bin abbas ya ce ya saurari su ya saurari shugabanninsu ya mai wasu da mata ne cikin dubu goma sha biyu kenan an karu dubu takwas suka fara da ruwa Allah ta alaƙa. Ina da a ba su ba da mara mutum shi ne. Akwai wani tsari da ake jingirawa zuwa da shi. تنوير الانتباه من تفسير بن عباس قال تفسير انا بسال اكثر من القراء نوران الجن رجل عبد الله عبد الله بن عباس ما نوران عبد الله قال رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لم يرد هذا في السماوات أبغض الناس إلى الله وأن الله تعالى يكبش به أسلمت عليه فلا تنظر إن بلحيه ومثلك أحب الدين إلى الله الحمدين بالطبع الله تعالى يسمح أنا المحرم من هو يقول أبغض الناس waɗanda Allah ta'ala ya fi idan Allah ta'ala ya fi mata ki إذا الأخذ منك جوارحه إلى الله قبل أن يسخط عليه mutum ya kuma zuwa ga Allah ya fita ma Allah ya fushi da shi sai Allah ya da sifa ta fushi kuma fushi da mutum shi ke na wa man ya'lamu alayhi ghadabi faqad hawa wannan Allah ta'ala ya wata fushi da su a cikin mutane mutane mutum da farko mun shirku fil hawa maƙarnaci والمتوجه ملحد كلمة كان تبدأ أولياء معينة كما فعل صلى الله عليه وسلم فإن نبذ بمن يرشدون في آياتنا لا يكفر عليها اللسان الذي يرشدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين ملحد في الحرم مقر في الحرم wannan Allah maɗauki sarki ya لا يمشي da yana cikin waɗanda Allah ya mushi mutumin da zai barna a haramin makka ɓarna ta aƙida ɓarna ta tauhidi ɓarna ta bida a duk abin da ya ɓarna mutum ya yi a garin maka mutum ya yi a garin madina a haramun maka a haramun madina to Allah ba da tsirrai ya yi shi shi kar ka manta ɓarna haramun a ko'ina ne amma haramcin yana ƙara ƙarfafa idan mutum ya yi ta yi wannan ɓarna a cikin haramun turmun shi ne haramun amma a hajjira sun fara dawa ka ɗauke su mutum halin da masu zaman kashe kuɗi a ƙasar ta ga wuri Allah ta lafi wa mutarrin da islamin sunnatar jahiliya da wanda yake yin tafarkin jahiliya yake so ya koma shi a cikin musulunci wani yake ɗebo a gargajiya da sanya ta a cikin musulunci Ina illa lillahi ga musulunci yana yi ga kuma gargajiya yana yi na uku wa muqalibu dama mulkin musulmi da wanda yake neman jinin mutum musulmi dare da rana safa da yamma to dai hakkin ba tare da wani hakki ba haka kawai wanda da neman da yi yi kadama domin ya zubar da jinin da kashi haka kawai yake so ya kashi shi ba tare da wani hakki na shari'a ba ba wani hakki na shi mu muhara shi yake yi ba to waɗannan mutane su ne waɗanda ubangiji su wani wata ala ya fi fushi da su Allah ta'ala قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قول سنه الجاهليه يندرج فيها كل جاهليه وفرقات القوم اليد او في شخص دون شخص كتابيه او وثنيه او غيرهما من كل مخالفه لما جاء به المرسلون قال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيميه يجي cewa wanda شيخ الاسلام ابن تيميه بعد هذا تعريفه ومثل لما يجي لمسلم وجه وكان لذاته الوصفيه Allah madaukakin sarki في albarkaci rayuwar ibn timiya wanda yake ya yi kofar mai a cikin ya yi fito na fito da alƙalminsa da jawabinsa ko duhun yau ya san da shi a kan nauyi in dai kan nauyi ne ba to ko gora ya san da shi a kan nauyi ƙarshe ba amma a da a gidan yayin ya rasu lokacin da ya rasu haka garin damashi ya tashi baki ɗayan da gaba da gari ibn kasir da yake tantama ta a cikin al-bidaya wa al-hada yake wa akwai shi wasu mutane uku ne kawai ba su samu dama halartar jana'izar su da ba su fita ba shigewa ɗaki suka yi suka rubuta wani kamar kusan da za su musulunta saboda ban tsagoran bankin ibn ne amma su ko ta ina kan mutum cikin gari ko ana fito da ruwa da ayi Allah su Allah ta rage kashe gaba Allah ta rage ya rasa shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas muhammad bin abdul wahab an haife shi shekara ta dubu ɗaya ɗari ɗaya da goma sha biyar sai wani yake cewa wani ai ibn kimiyya ya lalace ne saboda ya karanta musamman bin abdul wahab eh, ya ce ibn kimiyya bacci manzan allah bacci manzan allah sai ga misali rubuta الصائم الصائم المسلول على شكل الرسول zarara ta kwanci akan duk wanda ya duk wanda ya zagi Allah duk wanda ya manta manzon Allah hukunci ki tsare akan shi ibn wannan duk wanda ya yi ya aibanta manzon Allah hukunci ki tsare dan kuma manzon Allah zai wannan sai suka ce ya mun kai a ya fito maka shi ma wanda yake a cikin su ba wanda ya littafin gobe za mu bincike da haƙoƙin wanda Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya kuma da har da mu kai wani abu da malamin faɗa ba to dai ce mana wanda ya ce wanda ya ce yana da ƙarfi wanda manzaro kawai za ka ce abin da shi ya ce ya ce fadlul islam kuma ya ce babu turi da holi da islam kuma suna gudu faɗa ba sauran ayoyi ne da hadisi da maganganu waɗanda zan zama قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه قول بعد ما قال صلى الله عليه وسلم ومستدر في الاسلام سنه الجاهليه يندرج فيها يلا شغاك كشف سنه الجاهليه كل الجاهليه duk abin da ya shafi magudanci da kulakar jin hamu kaddala shi ne takakkiyar magudanci ne ko kuma kan yadda kamar da takakkiya wanda yake ta gaba da rike kowace ke a ta ne da kuma mutane akwai akwai magudanci na gaba gari baki akwai kuma magudanci na kabila da kuma al'ada da kuma mutum shi a karan kansa ka zo iya ɗauki cewa shi yana da wani tsari na shi a gidan shi yana da wani tsari ko ba shi ma ba ta shi ai min shakhsin duna shakhsin aka samu wata wata jami'a a wurin wani a yadda kuma ba a samu wannan jami'ar a wurin wani shi wannan jamhuriyar islamiyyar ta kiristanci ke an watanni yakan ko ta magudanci ce shi a cikin kiristanci ana yi mutu ko a cikin magudanci ana yi mutu kuma wanda irin suna aka bata kamar asmaniya ko kiristanci ne ko demokuraɗiyya ce ko wanda irin tsarin da ba musulunci ba zai iya ce an zai rubuta demokuraɗiyya zahiriya ce ta wani wasu suke ruban ƙarƙawa mutane ƙarfin yaji da zara ai ya ce ai wace ce wace ce wace ce magudanci ne tsantsanci kamar da kasan maguzawa suna kan wani kalanci haka nan kuma iya ita ma magudanci ke farfata haka da tsarin da ba musulunci ba magudanci ba amma wani hakan da kuma ake so a bayyana musulunci ko shi ne na da so da ta kawo abinci ma a ta ci da hannun dama sai a gani kamar baka wani ba idan mutum ya sa hannun hakuri wani kuma kira magana shi ne kira hakuri ke na iya من كل ما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون لو تقاعد لن تقول يسمى في جاهلية duk abin da ya saba ma abin da manzanni suka zo da shi to wannan abin da shi ne kullum da ko ba yi kira yau da da kai ka misali sai ka bada misali iri kamar za ku ce roƙon ruwa mata su sa kayan maza maza su sa kayan mata a tsibi kalan gona da jargoki ana kayan hajji mai ba su ruwa su sha dan sarki ruwa da rigar ruwa da rawanin ruwa mai takalmin ruwa ta ta wannan tun tsagoran jahiliya ke ma hukunci ne kawai aminci ne kawai shi wannan ana hana hukun gara wannan kowa zai iya turo da irin waɗannan abubuwa wasu wuraren an da an share su amma wasu wuraren har yanzu abubuwa suna da suna lura da gari zuwa gari kabila zuwa kabila dangi zuwa dangi duk wani abu da ake da ya saba abin da manzanni suka zo wannan abin shi ne jahiliya kar ka ɗauki jahiliya period wani lokaci ne na dace yau shi ne na dace kuma ba za a koma yin wancan ba amma yana nan yana bin cikin yana nan yana bin cikin al'umma na karfa da wani karanta jahiliya period ka ɗauki wani abu ne na dawa da yake yanzu kwata-kwata babu jahiliya a cikin mutane kuma da wannan bayani da malamin mana ibn kimiyya da cewa jahiliya ya ce wani abin da ya saba ma abin da manzanni suka mutu a ga za su yi wani misali da mun kai da aka ba قال رسول الله وفي صحيح أن رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن انتقمتم فقد انتقمتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وفي صحيح وضع في صحيح وأنا مسلم في البخاري في الحقوق أنا حضرمة بن مضرمة بن اليمان الله تعالى قال وشيدا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيد ما أبوك سر من ذا الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو سر من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال هذا كما رأى رسول سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واجب صلاة واجب صلاة واجب صلاة واجب صلاة saboda haka idan aka ce wata ya rasu to zai ba sai ya ce zai ba ya ce sallah kuma da haka kawai yin lura cewa zama da mutum a yankin sallah shi ma ne da saboda an tawazu su sai da Umar ya tambaye cewa ya faɗa ne gaskiya baya cikin waɗannan sanar da ta mana har yanzu duk da bisharar da ake wasu musu jikin cewa ke. Eh. sai da wani yanzu ba zai rasa ba musu duka ba ba zai faɗa mashi don zai a mashi ba kulwar da suko da zuwa sun kuma da wani mujarrabi in gana tafiya mujarrabi ya ce ya kuma da ta kama da suna tafiya a rasu lama a kai na kama ce na kama da shan bayanin da zuwa ya tambayi mai cinci farkon fitina kuma ta farkon mai ci wata kowa ce da na a ɓalli sai kuma ta farkon mai ci a sai kuma zama yadda mai yawa shin za a buɗe ƙofar ne ko za a ɓanne ta wadda ta bani to sai umar ya ce mashi shirya ta za a yi ba buɗe ta za a yi sai ko ya ce ɗan ko an shirya ta za a ake ko za ta taɓa ba za a taɓa da yin sai mai tambaya tambaye mu zai ma yake to zai ba ko umar ya san wannan ƙofa sai ce tabbata ya san wannan ƙofa wata ƙofa ce sai ta kashe umar da tun da har kai sai na kuma yana suna a yi ya da wanda aka tura ya yi sallama da shi ya da ya yi kenan kafin ya dawo ya fito wanda aka tura ya yi sallama da shi ya mutu a kan zuwa sai ta ake ya mutu ya kusa kullewa a bakar ya mutu an da ya mutu yana zuwa yana nufin wanda ake gajin da ba mai gajin da ba wanda ba a wa gajin da ba Allah ta yi kasu da ba a yana da shi Mujabar da Umar ya ce ya ce yake cewa ya ma sharar Qur'an ya ku taron makaranta istaqimu ku ba miki yawa kasan kasan makaranta a Qur'ani ne ba in ba a sai da samu saboda ka aka ce da shi an haihuwa ba wai buɗe ƙur'ani zai iya kawai shi jiki ba ne farko to daga da ya buɗe ƙur'ani wata cewa wannan ayat tana cikin nan da na ce su suna ya karanta ne sai zama haka ba wata na rama ya buɗe ya wannan ayat tana cikin ya zama shi da su suna ya ka ya zama shi ko kanan da ko ita wa yace lama sharru qur'an istaqim kunni wayan mustaqamtu har da kuka miƙe kuka yi turabun alqur'ani ya karanta ba karanta ba ku sabaqan bahira to hakika kun gabata kun wuce mutane wuce wanda yi sallah na mutane ku zan su fayan ya yaminan wa shimala amma idan kuka kama wata hanya damar da ku dan ni damar lau ku dan yi hagu lau fa qardalantum salalan alayka hakika kun kace kace wanda yi ina ka ce ma ba haka ina ga wani ba alƙari ba in ji makarantun ƙwa'ari ake ganin cewa shi ma zai karkace ina ga wanda ba makarantun ƙwa'ari ba ce an shi manufa yake kullum da ke kuma don don makaranta ƙwa'ari shi shigar da wani abubuwan da za ka ce ma ƙwa'ari na abin da ya shafi salon karantawa da ake karantawa ko abubuwan da ba su da alaƙa da Qur'ani kawai na ga wani makaranci inda mure shi ta kada shi ma ga shi da Qur'ana amma shi ke bin murya ba ba shi ce take rushe ba saboda yadda salon murya ya fi shi ma sai da al-Imam al-Qurtubi ya yi bayani ne ne duk da ya mukaddima da tafiya ta ke fita da Imam al-Qurtubi ya nursu ya ya tsantsa shi wani wannan kasa yace musamman abin da ke faruwa a cikin sun shekaru a ruwa wato akwai abubuwan da suke bukata ake bukatar zuwa da su ko dai ba a yi saboda mun yi zama kusa za a cewa da hadin da ake bukata shi ne kawai ne a kan cewa da za a yi a ƙara adadin waɗanda suke da ruwa a ce ba da mutuwa kuma da ɗalibai ko kuma alhamdulillah ba nan yin ɗalibai ba sai ga ɗalibin da ya hau kan bazu ayoyin da aka yi kiro da nashi sama da sati biyu na za da sati biyu ana kai yin amma sai ga ayoyin da zai karanta a kan rumbar yana da su suna da shi balle sauran ayoyin ƙwararren kuma da ba a kan su aka yi aka yi rubuci wanda ke kariya ita ce da zarar mutum na karanta ƙwararren ya ya sauke to duk da kan duk da rushe da ya karantawa ba da kowa ka dole kusan karanta haka yake wata rana da zai haka karatu na kuma ya kayan yaro ka yi gudu da Allah kada ka ba kuma haka in dai za a yi a tsaya a malar ba kai za ka gudu ma'a kai ba a ce a yi makaranta ba a yi ma a yi guduwa suke ka iko digital lallan shi kake wallahi yaro iya karanta ido biyu ka ce da baban shi iya nan ya tsaya ya buga yaudare yaudare wannan da ya sauki ce akwai kudin malami akwai kudin kaza akwai kudin walima akwai kudin kaza kaza ana duka ba yaro kudi ya ta sama dubu uku na wannan wanda zai wani ne sannan ya zo ya karanta maka da sunan ya zaka ya gaba abin da yi kan ma ka ya karanta maka ko kuɗi kuɗi yau da yau ko kuma a ah, ya karanta yau yau da wani a'a ya karanta ma ba kuɗi ne والله يا معشر القراء مستقيم والله مستقيم ايه والله من يكاد يكاد وعد رمضان من الأمر لا كان سجود يراعي بشرة ولكن سجود جملة بوكو اللي يبلغوك يكتب فترة فما ما نعرفش إنت إيه كانت إلا ما نهتم أنها يا ما شر القرآن والله ثم تقول لي بقى يا ليش فكان تملي فكان تملي تقول كلام كبير بس انا في دور وهي وانا في يركب انا في يركب بس ثم إيه، تبدا دي زبر بني كان يسجع بني هو والله من تاثير ده مقام مقام تاثير بني دي كان جدا نوري ده بس كان ده بس بس اجاني كان بس كان بس كان بس wanda bai taɓa yin islamiyya ba da sai yanzu da gani ba abin da za a yi ko abin da zai taɓa zama ba ko ba shi abin ko duk ko a na da awa ko ko zama da kuma da gina mai islamiyya a ce islamiyya na da islamiyya na da ake zuwa haka na suke sama rubuta wasu da zuwa ne malamai islamiyya suna islamiyya da sani amma yaro ne da wasu yake saura wani ma sai kan da jirgin in ba an sami iyaye umarni tsayayyu ba sai ya ga da daga makaranta sai iyaye ma zan ce zai ke rika ko da ke wani cewa ki da bashi ko dai a aiki yaran nan da ba mafarki ko kuma da rubu ne zai ya kwana da yunwa ba magana kuma har yi kudu su za ka mu sun na samu abin da ka samu za ka shi an malamai da rayuwar su kayu cewa ne su amma ke nan cewa ake da ya ma a sharar kowa na ba da wani kima nan wani ba alƙari ke da wani ba da wani kuma ba alƙari ba ne shi ta ake shi malamin islamiyya yana buƙatar ya tsaya a gaban malami a lankana mashi ƙwahari wallahi kuma shi ne shi yawa saboda kada ya ɗauka cewa wai da a waye ce jihadi to shi ba wani jihadi ne. wallahi da lahi kun yi da yake fara da ƙwahari ba sai ka gudu tunaniya ya fata ne yana fata ba haka ne kuna ne wannan Allah ya cika da saboda ko wani ya yi ne ba ki hadi ne ba sai ji yake wannan ba sai mun ta ta ko ne ya aka ga yato ma sai ma shi ki da zai ba da sala duk wanda ya kuskure a karanta Qur'ani ne da ba shi ne wannan alhamdulillah da kace alhamdulillah ko dai magana sallah ta baci ko kuma da ke ba biya ta an kuma mutum ɗabi'a shi kenan to aka ce bai halatta ya imanci ba sai dai bi ire-irensa وعن محمد بن وضاح انه كان يقول مقبله يقلب على الحلم فيقول فبكى وقال انبانا سفيان بن العينه عن مجاهد الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عام الا والذي بعده اشر منه لا أقول عام عام أم قول من آم ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يجلسون الأمور بآرائهم يحيون له الإسلام ويلقى أكثر ولا أبيك لكم محمد بن الرباح شنو محمد بن الرباح لا تكن جميع شيء ما تلاقيش إذا نشي كما تلاقيش كيف يكتبوا على الحلم سيرو دي الساعة كان حلقة حلقة على الأكل harka harka ko ya da zikiri wanda ya ce ya ba da lakin zikiri ne ce a karanta ta ba kafa talatin da wuce a ɗauka kuma kammala ta wanda ya ce a karanta kafa saba'in da biyar sai a ɗauka ko haka ne harka harka ko ya ko sai ya ce malam ke ƙanin sai ya ci gaba da wani abubuwa ɗin fata kara ya yi abu da wani abubuwan da yake ba وقال أشكيك سوى أنبأنا سفيان yana عيينة سفيان بن عيينة يا باب الأخبار سوى أم مجاهد بن mu jari. قال شعبي لبشاري انا مصروف للمصروف جماعة قوم اكتب إيه؟ واني ده زواني ده زواني ده زواني مصروف الشيء مصروف هو الابدع فانت اول فقط فقط هي دي الشيء مصروف هو عبد الرحمن اما انا كوي شيء او اي شيء من كل شيء هو شيء باقي لما اجي هو اي شيء ترى ترى ده شيء يسمونه ثم ها نكا شيء يقول لا ما شيء هاي شيء كثير har yanzu ma abu alfahari ne babu sun yi gani a ce shi ba shi da mali amma kwajja shi kan muna karatu wani daga wani daga wani daga wani wallahi duk mutumin da ya mai da bai ka shi ne shi na ɗaki ne na gari ne fito ba malami da wani shi mutan nan da buku da ya fito da shi ya kuma abin da zai nuna maka na rashin wayewar mutane inda mutum zai zo mutum tare ya zo ya ba yana cewa abuja abuja abuja abuja abuja yana zuwa sai ce sai zai ba yana cewa kai ai zuwa wanda ya koya mu mota ai karfi da yanzu na koya yau ya farko da kai wata aiki da kai ne karfi da yanzu wanda ya koya idan ka da suke da to amma da addini sai mutum ya kuka yake ba shi da malami sai a ga wannan abin da har karama ce ba ita ba to haka idan aka samu irin wannan al'amari suna abin da ba da yawa Abdullahi kawai ce kawai Abdullahi ya ji masu Abdullahi da masu ya ce da amu babu wata shekara illa ya wanda zibaru a shirin ba ce shekarar da ta biyo wannan sai ta fito da ba wata shekara da za ta a ce ta biyu sai ta wata farko ta ku zai ta kara ta biyu ta ce ku saurara la a kuru amun an gwaro min am ba nufin shekara wannan shekara ta wannan ruwa wani ba ba wani nufin shekara ta farko ta fi shekara ta biyu ruwa ba sai a ce ai shekara ta farko ta fi yawan amfani amma shekara ta biyu ba a amfani da yawa ba haka nake nufi إذا يقول ولا عام أقصر من عام ولا أتي شكالة كذا تقول شكالة كذا يقول با ولا أمين خير من أمين بقول شيء شغبا وين يا وين لكن ذهاب علماء مسيبة التي تفير مع القول ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a ɗauki a ɗauki wasu yare kun da zaɓaɓɓen cikin masu mutuncin cikin kun suka tafi ثم يحدث أقوام سنسير أصابكم وأنتم متعلين من يسور الأمور بآرائهم سنة كيف الأمر برأيه كفر haka ake cikin yanzu wani bayanan ya na kitabun tauhid ya nuna shi ya ce a cikin nan zai nuna cewa hukunci ya halatta a saurara in kitabun yana ciki da ne ta zama su ne kawai suna da yan za su yi a ɓangarori daban-daban a ɓangaren karanta wannan sai kuma ta rasa malamai a mafaniyun aka samu aka rasa ma aka rasa siya sai mutane su duka da ne a matsayin malamai sai su ɓata su ɓata kuma kai wani da zarar mutum ya yi harar da kafar yada labarai suna magana sai da na ce shekh wani da shekh za ta kuma duk wani bukur ma ya shaɗa duk wani malami da na amma ta wani yayi wani abu sai da ce shekh su wani kuma wani kuma murji kuna ma ثم يعلم أقوام يكيسون الأمور الأوامر فليقدم الإسلام في أنفس المسلمين

Uhum.